bismillahi rahmanu Rahim. Ƙawarta ce sanadi. Babi na talatin da ɗaya. Ban san abin da ya haɗa su ba kawai ta dawo wai ba ta son shi. Da sauri matar ta kalli Ihsan Hajiya haka ne? Ihsan bata amsa ba sai kuka take. Ki faɗa min mana. Ƙofa aka ƙara buɗewa. Husna ta shigo matar ta kalli Husna sannan ta maida duban ta kan Ihsan tana cewa bebi na ki faɗa min abin da ya haɗa ki da shi. In dai rizan ɗin babba ne sai a fasa auren. Don hakan ya sa Husna gyara tsayuwarta. Please ki faɗa min mana. Remember I'm your sweet auntie and you can share anything with me. Matar ta faɗa tana rarrashin Ihsan. Husna kallon Ihsan ta ta ce babe ki faɗa masa mana. Da sauri mam da anta suka kalli Husna. Ita ma Ihsan wani irin kallon ta yi mata sannan tana kifta mata ido alamar ta yi shiru. Me za ta faɗa mana? Mam ta tambayi Husna. Husna dai shiru ta yi daka mata tsawa mam ta yi ta fara cewa rafin ɗinta ayan ya so yayi. Nan take Ihsan ta dafa kanta. subhanallah mam da anta suka faɗa a tare inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mam ta dinga maimaitawa tana dafa kanta kallon ihsan ta ta kalli husna a ina ta tambayi husna cikin tashin hankali husna kaffa kaffa da ido kawai take yi ihsan kam gani take yi kashinta ya bushe dan ta san man ubanta za ta ci sannan yau duk duniya babu wanda ta tsana kamar ayan da husna cikin tashin hankali mam ta kalli ihsan tana matsowa kusa da ita ina ya so yi miki fyaɗe ta daka mata tsawa ihsan jan baya tai tana kuka sosai ita ma an ta daka mata tsawa tai da sauri ihsan ta fara cewa ce min ya in raka shi gidan antin su wai ta haihu shi ne ya kai ni gidan shi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un suka dinga maimaitawa a hankali husna ta zame daga ɗakin tana farin ciki mam kuka ta fara yi gani take anyi an gama yanzu ihsan ki bar gidan nan ki bi namiji wani wuri ban sani ba kuma bayan duk abin da ya faru tsakaninku ni ban isa ki faɗa min ba ni uwar ki ban san abin da yake ciki ba sai dai ki ta faɗa min halin da yake ciki mom ta faɗa cikin matsanancin kuka kuka sosai mam take wanda hakan ya sa hankalin Ihsan ya tashi. Aino ya ma ya yi amfani da ke shi yasa kika tsane shi. Kin cuci kanki. Na kin faɗa min ya ce ki raka shi wani wuri da ban taɓa yarda ki bi shi ba. Amma da yake ba ni da daraja a idan ki kika tsallake kika faɗa wa ƙawarki. Mam ta faɗa cikin kuka tana doso inda Ihsan take. Hannu ta fara yarfa tana cewa wallahi mam ki yi haƙuri. Sharrin shaiɗan ne wallahi bai yi nasara ba. Wani irin mari mam ta ɗauke ta da shi. Yau so kin faɗa min wace ce uwarki. Mam ta faɗa tana cin ubanta. Banda ihun Ihsan babu abin da kake ji. Mam na dukan ta ita kanta tana kukan baƙin ciki. Da ƙyar anti ta anshi Ihsan daga hannunta. Na san yayi amfani da ke shi yasa shi kan shi ya bar zuwa. To ki saurare ni. A haka zaki aure shi bar ubanki ya dawo. mam ta faɗa cikin kuka tana ƙoƙarin fita daga ɗakin. An ta riƙe ta ta zaunar da ita kan kujerar miro tana cewa, Siski ya haƙuri. Kar ki faɗa wa ɗan uwana wannan maganar. dole a wannan lokacin mu rufa wa yaran mu asiri da sauri mom ta ce ai ita bata rufa kanta asiri ba gashi ta faɗa wa kawa abin da bata faɗa min ba wallahi ranar da ta dawo babu irin magiyar da ban yi mata ba amma iri-iri ta ce babu komai wannan yarinyar ai wallahi matsala ce matsala gare ta babba amma ta ki faɗi Yanda mam ke magana ka san ranta a ɓace yake matuƙa. Dafa kafaɗar ta anta tai tana cewa ki yi haƙuri yaran zamani sai haƙuri. Mu lokacin mu ba mu da ƙawaye sai iyayen mu mata. Filis ga yanzu sauran kwana kaɗan bikin kar ki faɗa wa yaya. kar a samu matsala ko mu yi fatan a yi wannan auren lafiya in sun je can su yi satilin kansu ta faɗa tana share hawayen da ke fuskar mam barin wajen mam ta yi ta koma wajen ihsan da ke kukan bakin ciki saboda amanar ta da husna ta ce sannan kukan yadda ta sa mam hawaye hannun ihsan anta ta kama hajiya ta ki faɗa min gaskiya babu wanda zan faɗa mawa ya yi refin ɗinkin da sauri ihsan ta girgiza mata kai tana hawaye cikin kuka ta fara cewa cewa ai an turo mashi ni defix dina ya ce na kuka ne ya ci ƙarfinta an ta kallon mam da ke hawaye ta sannan ta ce wai me kike magana a kai oho mata ai ban san matsalar ta ba ita ta sani mam ta amsa wa anta a takaice cikin sanyin muryar anta ta ce da gaske ne ya nuna maki da sauri ta ce a'a bai nuna man ba na san ƙarya yake ta faɗa cikin kuka sosai shiru anta ta tana murza hannunta a hankali hajiya ta kin san wannan rayuwar mutum bai da amini kaman uwa dan ita kaɗai ce za ta rufa maki asiri yanzu duk ƴan matan da kike gani ƙawayensu ne aminansu kar ki bari wata ta ƙara sanin wata matsalar ki sai da amincewar mahaifiyarki kina jina? da sauri ihsan ta gyaɗa mata kai tana cewa mam ki haƙuri ban ƙarawa ta faɗa cikin kuka Antu ta ci gaba da cewa, in kina jin kunyar mahaifiyarki kina iya faɗa wa Janna, ita ma yanzu ba yarinya ba ce, za ki iya faɗa mata duk wani matsalolinki, daga wajenki za ta samu experience na rayuwa, in ji anti. Ai wannan yarinyar ba ta ɗauki Janna bakin komai ba, ban taɓa ganin su suna hira na minti ɗaya ba, in ji mam, haba hajiyata, wannan ai babbar matsala ce, kin taɓa ganin inda 'yan uwa da suka sha nono ɗaya suka yi tona wa junansu asiri, ka Ihsan ta girgiza mata, anti ta ci gaba da cewa, shi yasa sa nonon uwa ai daban yake da akwai bonds please kar ki ƙara yin irin haka kin ji ko wasu suna neman uwa ke kuma kina da shi amma kin kasa yin tunanin gaya mata matsalar ki anta ta faɗa mata cikin tattausan lafazi anta matsawa ta kusa da kunnen ihsan sannan ta ce yanzu baby in banda abinki kina ganin waccan ƙawar taki za ta ji daɗi da kullum ki ake sawa biki ihsan tsayawa kallon anta ta dan ko kaɗan ba ta taɓa tunanin husna za ta iya baƙin ciki da wani samun nata ba na ce please ki faɗa min ki kuma yi tunani akai wallahi ƙawaye ai babbar matsala ce dan Allah daga yau ki ƙara faɗa mata komai naki kenji a hankali Ihsan ta gyaɗa mata kai good girl yanzu ki je ki ba mum haƙuri ta faɗa tana goge mata hawaye a hankali Ihsan ta sauka daga kan gado ta je gaban mam da ke zaune har lokacin hawayen ta bai tsaya ba Nilin ta gaban mam tare da ɗora hannunta kan las din mam ta fara cewa me ki yi haƙuri ba zan ƙara ba ta faɗa cikin kuka sosai. Mam goge mata hawaye ta an bebi kin san ina son ki, ki bar ɓoye mun komai ni mahaifiyarki ce. A kowane lokaci ina ƙoƙarin in ga na zama uwa mai tsayawa a kanku. Mom ta faɗa mata cikin kwantar da murya. I'm kawai ina jin kunya ne. Shi yasa ba na faɗa miki komai. momi ki yi hakuri, insha Allahu. ba zan ƙara ba kuma don Allah kar ki faɗa wa dadi mama shiru ta yi bata ce ƙala ba anti daga ihsan ta ta zaunar da ita kan gado ta ci gaba da bata shawarwari kala kala daga baya man miƙewa ta ta bar su suna cikin hira husna ta shigo sai suka yi shiru husna dan satar kallon ihsan ta suka hada ido aikan wani irin banzan kallon ihsan ta yi mata wanda ya sa gaban ta faduwa an ta barin ɗakin ta husna ta zauna kusa da ihsan aikan ihsan miƙewa ta ta bar mata ɗakin hararar ta husna ta ɗakin tunda ta shiga tana shiga Hafsana ta biyo ta, ta zauna kusa da ita, ko kaɗan fuskar Ihsan bai da kyau don ko kaɗan ba ta son ganin ta, ta dafa shadda ɗinta Husna ta yi da sauri Ihsan ta buge mata hannu. Biyar ba dai kina fushi da ni ba ta tambayi Ihsan. Banza ta yi da ita haba filis kar ki yi fushi. Bata ida ba Ihsan ta miƙe ta ɗaga mata hannu tare da cewa da Allah ya isa. Na faɗa miki sirri na ki tona min asiri kin haɗa ni da mamkin kyauta. Ai gobe ma rana ce Ihsan ta faɗa mata tana ƙara barin ɗakin. Ɗakin ta ta koma ta kwanta. Husna shigowa ta yi ta fara haɗa bak ɗinta ko kallon ta Ihsan ta yi ba har ta gama ta ɗauki bag ɗinta. Bata ce Ihsan za ta tafi ba. Ita ma Ihsan bata ce mata sai an jima ba tana sauka ƙasa ta fashe da kuka mam tambayar ta ta yi matsalar sai ta faɗa mata abin da ihsan ta yi da wanda ihsan ta yi ba rarrashin ta mam ta yi amma iri iri ta ita tafi dan da kamran ta kwal kwas ta gaji da zariyar husna a gidansu yau aka fara wedding events inda har lokacin Ihsan da Husna ba su shirya ba. Da ƙauyawa fati aka fara inda Muhammad da Yusuf sun yi rawar gani don su duka zama tamkar ayan don har ɗinki su suka amso da dukkan ibin ɗin da za a yi ayan kam ko a jikin shi da gar suka samu ya shirya cikin kayan da aka tanada saboda ƙauyawa fati gidansu cike da yan uwa sai zolayar ayan suke amma ko dariya bai balle ya amsa musu wani farin gaya cewa yi wallahi yanda kake wannan kumbura kumburan in har muka ga matarka da ciki sai mun ci ma uwa banza yayi da shi muhammad ne ya je wurin umma da ke zaune cikin mutane ya raɗa mata magana cikin kunnenta sai umma ta ce ka kira min shi ta faɗa mishi da sauri ya koma bayan minti biyar sai ga ayan tafa da riga daban da wando sai wani fatted cap su salma sai dariya suke mashi amma sai ƙara murtuke fuskar yake umma na ganin shi ta miƙe bayanta wani ɗaki ta shiga yana biye da ita yana shiga ta kulle ƙofar sannan ta nuna shi da yatsa tana cewa ka san wallahi ka shiga hankalinka sai kumbura kumbura kake salon ka nuna wa mutane ba ka son auren ko to wallahi in har kai abin da har aka gama auren nan ban yafe maka ba in har ka faɗa mata wata magana mara daɗi ko da ɓatanci ban yafe maka ba ayan kallon umma kawai yake hawa yana taruwa a idanuwan shi ka ji ko baka ji ba da sauri ya ce na ji very good yanzu saki ranka ta umarce shi Dan sake rin yayi amma still fuskar babu kyawun gani. Shegen ko ina ka ɗauko wannan fuskar oho ta faɗa tana barin ɗakin. Ayan tsayawa ya shanye hawayen sannan ya fita daga ɗakin ya fito suka tafi. Ita ma a hisan gidansu cike da ‘yan mata kala biyu masu aji da swags. Shirya ta aka yi cikin local dress sai hawaye take. Husna bata zo ba daman shi kan biya sin Ihsan da Ayan. Don haka sai ta gane da abin da Ihsan ta yi mata. Mami har kusan dukanta ta tai amma da yake taurin kai gare ta kamar an na farko kin zuwa tai A wajen sati kan kowa ɗaya daya bai hada ayan da Ihsan ba. Kowa harkar gaban shi yake yi. Dan ko minti talatin Ihsan bata yi a wajen ba ta koma cikin mota ta zauna. A haka aka dinga event din su biyu na haduwa amma ba mai cewa juna kala. Shi ayan ya so ya dinga yi mata rashin mutunci amma baya son Allah ya isan uwa ta mishi, Dan haka ko inda take bai kallo. Gashi ba karamin haduwa suke ba dan sai ya dinga satar kallon ta yana mamakin yadda ta koma. Amma fa kyawun tana nan. kuma yana ɗan rike tashi. Guy sai zolayar ayan suke suna cewa ashe kana da ido suka faɗa a cikin fara'a. Haka aka yi duka event ɗin banda Husna. Yau aka ɗaura aure kan sadaki dubu hamsin inda ba ƙaramin mutane suka halarci ɗaurin auren ba. Nan ɗin su cike da motoci. Ayan kam sai ajiyar zuciya kawai yake. Ita ma a hisan kuka kamar ranta zai fita. Sai da ta ga za ta sha duka ta yi shiru. Dama reception plus immediately after ɗaurin aure. Kwalliya ake mata amma hawaye bai bari. Daga ƙarshe dai da light makeup aka barta, inda ta sha buluga mai hannun net. Faɗin haɗuwarta ai bata lokaci ne, amma ta haɗu sosai. Shi ma ayin shiryawa ya cikin blue suit tare da taimakon su Muhammad. Dukan tsiyamami ta yi wa Husna sannan ta shirya cikin angon su ta taho sai kuka take yi, amma ba kukan dukan mami take ba, kukan yanzu Ihsan ta zama matar ayin take yi. Tana zuwa ta shiga hall inda ayin da Ihsan ke zaune akan kujera. Fuskar Ihsan lallaɓa da net sai share hawaye take. Ayan da ke zaune kusa da ita na jin shashshekar da take yi dan matsawa ya kusa da kunnenta sannan ya ce, Ai kin makara, ha kin makara. in jar kike miƙe ki ce baki son wannan auren cikin wannan mutanen ni kuma na yi miki alƙawarin baki takarda yanzu nan cikin mutanen nan Biritanda ya faɗa sannan ya maida idanuwan shi kan mutanen yana murmushi kamar maganar kirki ya faɗa mata saboda yadda umma ta tsare shi da idanuwa husna kusan somewa ta ganin yadda ayan ke daɗawa ihsan magana a cikin kunne wallahi ba destiny ba ko uban me sai na raba ku ta faɗa tinkin a cikin ranta ta faɗa not knowing she is saying it loud amma still da yake dubunta bai cika ba nobody has her saboda sound of music Husna ta kowa ta wurin su ayan ya ƙara ɗaura fuska Ihsan tsayawa kallonta ta ta cikin net da ke kanta. Hannun Ihsan ta kama tana kuka ita ma Ihsan kuka take. Daman yanzu ya zama hobby ɗinta. Babe, I'm so sorry. Ta faɗa mata cikin kuka. So mahi saurare. Bari mu dakata anan nan shirinmu na gaba za mu tashi a inda muka tsaya insha Allahu.